wasan neman shiga cin kofin duniya da ake na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a yau kasar iran za su fafata da kasar uzbekistan da misalin karfe shida saura kwata na dare a agogon najeriya a bangaren gasar cin kofin duniya da aka yi na shekara na yan kasar shekara 20 na shekara 2017 wanda ya gudana a kasar koriya ta kudu a jiya kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila yan kasar shekaru 20 sun samu nasarar lashe gasar kasar ingila ta samu wannan nasara ne sakamakon doke ta kwararta ta kasar venezuela da kwallo ɗaya mai ban haushi wannan shine karo na farko da kasar ingila ta taba samun lashe kofin duniya kuma shine karo na farko da kungiyar ta taba zuwa wasan karshe tun shekara ta 1996 ingila dai ta shafe sama da shekaru 51 ba tare da ta dau wannan kofin ba sai a bana a tarayyar najeriya kuwa bangaren premier league na kasar na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya an buga wasa na mako na 24 ga inda wasan ta kaya plateau united a gida ta lallasa gombe united da kwallo biyar da daya abubakar bukola saraki ta samu nasara kan lobi da kwallo ɗaya mai ban haushi rangers ta doke akwa da kwallo ɗaya da babu kano pilas ta doke sunshine da kwallaye uku da ɗaya katsina united a gida ta doke alkanami da kwallo uku da ɗaya a sauran wasannin kuwa kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwares ke garin bauchi ta lallasa niger tornadoes da kwallo daya mai ban haushi mountain of fire and miracle ta doke shooting star da kwallo ɗaya da babu Wiki Tuwaras ta doke ta Tanoza da kwallo uku da ɗaya Mountain of Fire Miracle ta samu nasara akan Shooting Star da kwallo ɗaya mai ban haushi. Remo ta samu nasara akan Nasarawa United kwallo ɗaya tilo. Rivers United ta doke Efan Uba da kwallo biyu da ɗaya. Filato United dai suke jan ragama har yanzu da maki 45 a mako na 24. Efan Uba tana mataki na biyu da maki 40. A bangaren saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United na ƙasar Ingila ta amince za ta ta sai dan wasan baya na benfica mai suna victor lindelof a kan kudi euro miliyan 35 har ila yau manchester united din ta matsa kaimi wajen ganin ta sayo dan wasan gaba na real madrid mai suna Alvaro morata akan kudi fan miliyan 60 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta arsenal na zawarci james rodriguez ɗan shekara 25 daga real madrid akan kuɗi fan miliyan 50 ita kuwa real madrid tana bukatan da a biya fan miliyan saba'in. barcelona tana neman marco bareti a kan zuzurutun kuɗi euro miliyan 100 shi kuwa riyad mahrez na leicester city ya ce ya fi sha'awar koma kungiyar kwallon kafa ta barcelona a maimakon ya koma kungiyar kwallon kafa ta arsenal daga karshe manchester city ta amince da ta sayi dan wasan gaban arsenal alex sanchez dan wasan da ya rage saura watanni goma sha biyu ya gama kwantarakinsa a kungiyar kwallon kafa ta arsenal sai dai dan wasan ya bukaci da ya bar kungiyar kafin wannan lokacin huta lafiya